sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau yammacin juma'a takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa da uku wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nah kafin mu shiga fassara ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah za mu ansa kaɗan daga cikin abin da muka samu na tambayoyi jiya wannan yana tambaya ne dangane da jiran liman da ake yi kafin ya fito daga gida ko kafin ya kammala alwala wasu suna ganin a jira shi wasu kuma suna ganin da zarar lokaci yayi kawai a tayar da sallah ko ya zo ko bai zo ba ko yana kusa ko yana nesa wanda wannan yasa ake samun hatsaniya a wasu gurare to alal hakika liman a masallacinsa shugaba ne a inda yake yi wa mutane sallah shine shugabansu, shi yasa ma ake ce masa al-imam al shugaba to kaga in an yarda shugaba ne to bai kamata a yi a yi masa garaje ba bai kamata a rika masa garaje ba ana zartar da wasu abubuwa ba tare da neman izininsa ba da zarar wato a matukar aka ce lokaci yayi ba wai ana nufin shi kenan wato in aka ce lokacin tayar da sallah yayi ba ana nufin shi kenan sai an tayar ba ko liman ya zo ko bai zo ba wannan babu inda aka taba faɗar haka abinda ma koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna sahabbai sun kasance suna jiransa har sai ya fito wani lokaci ma har ana yin iƙama ya fito wata larurar ta mayar da shi gida kuma su jira shi bayan an yi ikama su jira shi har ya je ya biya sa ya kawar da wannan larura sannan ya dawo kuma a tayar da sallah wannan hadisai suna nan a cikin sahih bukhari hadisin anas hadisin abu huraira da waninsu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci bayan an yi iqama sai ya tuna cewa akwai janaba a jikinsa sai ya ce da su makanakum ku tsaya inda kuke ya tafi har sai da ya yi wanka ya dawo sannan kuma ya kabbara sallah kaga ashe in mu ne ba maganar a jira shi da ma ya fara magana a jira shi a ci haba wani irin a jira ta kuma da Allah ma lan wuce a mana sallah lokaci yayi muna da abubuwa a gaban mu akwai hadisin Anas shi ma yana cikin Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fito daga gida ya nufo masallaci da aka ganshi aka miƙe tsaye aka ƙama. sai wani ya ja shi bayan masallaci yana ganawa da shi haka aka jira har ma wasu mutane suka fara gengedi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kabbara sallah aka yi sallah to kaga wannan ya nuna kenan ana jira liman matukar dai ba lokaci ne zai fita ba idan kaga lokaci zai fita to wannan kaga ba ba magana uzuri amma a ce ga liman nan a bakin masallaci yana alwala kuma duk da haka a yi masa shiga sauri wannan bai dace kuma rashin tarbiya ce wanda ita sallah tana koyar da tarbiya ya kamata a ce abubuwan da sallah take koyar mana na tarbiya muna kiyaye su daga ciki akwai biyayya ga shugaba ta yadda za ka tsaya a bayansa komai ba za ka yi ba sai yayi ba za ka yi ba sai yayi ba za ka dago ba sai ya dago ba za ka tafi sujjada ba sai ya tafi kaga wannan koyar da tarbiya ce da biyayya ga shugabanni saman shugabanni na addini saboda haka ba daidai bane har a tsaya ana ja'in ja wasu suna cewa sai an yi sallah ko da liman yana bakin masallaci yana alwala sai dai in shi liman ne ya ba da izini ya ba da wani al'izinul am wato izini na bai daya ya ce duk sa'ad da kuka ga lokaci yayi da minti biyu ko uku ko biyar ba ku ganni ba ku ta da sallah to in ya ba da wannan uzuri kaga ana yi ana ana ana yi masa biyayya ne anan ba ba saba masa ake yi ba wannan ita ce sunna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa wannan kuma yake tambaya mai hukuncin wanda yake jan tufafinsa a ƙasa yana da cewa ba da girman kai yake yi ba ah, sannan kuma meye ma'anar ko eh, meye ma'anar maganar imamun nawawi dangane da matsalar jan tufafi kasa da ya ce hadisan da suka zo suna nuna karahiyatu tanzil wato ba suna nuna haramci ba suna nuna makaruhi ne ah, babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man jarra thawbahu quyala la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati wa la yuzakki wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم أتيكي يشي لو أن يكي من جر ثوبه قيلا وتوفى المتاني أكو wanda ya ce Allah ta'ala ba zai musu magana ba ranar gobe alkiyama ba zai kalle su ba wato ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ciki ya ambaci man jarra thawbahu hukuyala wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai wannan uquba ita ce uqubar wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai idan kuma kula uquba ce mai tsanani la yukallimuhu Allah wa la yuzakki wa la yanzuru ilai sannan wala hu azabun Ali, kun ga abubuwa wajen guda hudu aka zana duk za a yi masa na uquba Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai masa magana ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai rufi wannan sakamakon man jarra taubahu kuyala wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai wanda kuma ya ja tufafinsa ba mai girman kai ba fa shi ma akwai ukubar da aka faɗa ta sha bamban da wannan ba ta kai wannan tsanani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'min ila nisfi saq fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar tufar mumini katta wuce idan sawu katta ah, tufar mumini rabin kori in ya zama dole za ta wuce nan to ta tsaya a daidai idan sawu fama asfala min alka'bayn abinda duk yayi kasa da idan sawu kuma fa finnar to wannan za a azabta shi a wuta kaga wannan azabar bata kai waccan ba saboda haka hukuku abin nan sababin ya bambanta dan haka hukuncin ma ya bambanta sababin na farko jarra saubahu kuyala ya ja tufarsa yana mai girman kai saboda ka azabarsa ta tsananta wannan kuma ba a sifanta jan tufarsa ba ko wuce tufarsa da ta yi idan sawu ba a sifanta wannan da girman kai ba saboda haka sai ya zama na iya azabarsa shine a kona iya wannan gurin da ya bari tufarsa tana wucewa kaga wannan daban wancan daban ba za ka yi taqayyidin wannan da wannan ba saboda sababi ya bambanta to sanda sababi ya bambanta a gurin malamai ana cewa la yuhmalul mutlaq ala al-muqayyad a ka'idar usul da a ce sabab din ɗaya ne to sai a ce to tunda nan ba a faɗi kuyala ba can an faɗa to a ɗauko kuyala na can haɗa a nan sai a ce hukuncin ya taƙaita ga wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai to amma tunda sabab din ya bambanta to in sabab ya bambanta magana rajiha ta malamai shine la yuhmalu mutlaq ala al saboda haka kowanne da abin da yayi kowanne kuma da irin hukuncin da za a yi masa A sabab wal hukum duk sun bambanta ittifaqan wannan la yuhmalu al-mutlaq ala al wanda duk yayi wannan hamlul mutlaq ala al-muqayyad anan to bai bi tafarkin malamai ba domin abinda malaman usul suke faɗa idan sabab da hukum suka bambanta bil ittifaq ba a yin wannan sannan akwai hadisin abubakar radiyallahu ta'ala an wanda shi ma wasu suna hujja da shi wajen su bar tufafinsu suna jan ƙasa cewa sayyidina abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama izari yastarhi illa anni ata'ahadu wato tufata tana jan kasa tana wato tana saki ta yi kasa amma ina ina kamo ta ina kula da ita wato idan ta tafi za ta fadi ina jawo tufata ta yi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace lasta mimman yaf'aluhu khuyala baka cikin waɗanda suke yi dan girman kai wani sai ce to gashi sayyidina abubakar ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa don haka shi ma yanzu zai kiyasta kanta da abubakar radiyallahu anhu shi ma yanzu a matsayin na abubakar yake to mukaddara ka yi wannan kiyasin mun kyale ka wane ne zai baka shaidar da abubakar da aka bawa abubakar ni dai ban isa in baka ba limamin ungonku bai isa ya baka ba malamin ka bai isa ya baka ba babu wanda ya isa ya ce lasta mimman yaf'aluhu ko yana. tunda wannan wata sifa ce da ta tsamfara da zuciya waye ya isa ya iya gaya maka abin da yake ranka babu shi saboda haka kaga kai ba za ka samu taskiyar da sayyidina abubakar ya samu ba don haka dan me za ka yi sannan abu na biyu sayyidina abubakar cewa illa anni ata'ahaduhu sayyidina abubakar ba shi da kaurin jiki siririn mutum ne saboda haka in ya daura izari wani lokaci baya rike kwankwasansa sai ya rika saki yana zubowa shi yasa yace izari yastarqi illa anni ata'ahaduhu yana saki amma ina jawo kayana to amma kai tun wajen dinki kake matsawa tela cewa a ja wandan nan fa ko a ja rigan nan fa ga yadda nake santa tun wajen dinki aka maka fasalin rigar haka kaga ba za ka kwatanta wanda shi ba haka abinsa yake ba a saki yake yi amma yana janye kayansa saboda haka kai ma idan kana dan jiki ka sa wandan da ya maka yawa yana faduwa kana janye kayanka to wani ila ai maka uzuri anan amma ba a je a yanka maka tagwa wato tun daga tun farkon lokacin da za a yi ma dinki a yi maka shi a haka ba kuma ka zo ka ce kai ma sayyidina abubakar ne izari yastarqi illa anni ata'ahaduhu saboda haka a kula ko ba komai ba mutum ya fitar da kansa daga cikin iskali kuma magana da imamun nawawi ya faɗa ba ta da wajihi saboda ba zai yiwu ba abinda yake makaruhi abinda yake makaruhi kuma a ce mutum yana da azaba ba a azabta mutum akan makaruhi sauraka kalmar azaba da ta fito da kalmar wuta da ta fito a cikin ruwayoyin ta nuna cewa wannan abin ba wai makaruhi ne haramun yana so a ƙara masa wanda yana so a yi masa bayani game da ayar da ke cikin suratun zumar maganar wasiƙar lazina ta ƙau'ilar jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abuwabuha ya ce to kuma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi cewa shine farkon wanda za a buɗe wa ƙofar gidan aljanna to yaya shi yana kamar akwai iskali tsakanin ayar da hadisin to ban san menene iskalin ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a sunnarsa a maganganunsa cewa shine farkon wanda za a bude wa kofa ana awwalu man tuftahu lahu aljanna wa man tuftahu lahu abwabul janna ni ne farkon wanda za a bude wa kofar aljanna lokacin da zai je kofar aljanna a abin nan mai tsaron aljanna kazinul janna ya tambaye shi kai waye yace ni ne muhammad ibnu abdullah sallallahu alaihi wasallama yace bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak kai aka yi umarni in yi bude wa aljanna kafin in bude ma wani wannan hadisi yana magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da shafa'arsa shafa'ar ya je a bude gidan aljanna saboda yan aljanna su shiga ita kuma wannan aya tana magana masu tsoron Allah lokacin da za a wato taho da su ƙungiya ƙungiya. alhalin an buɗe kofar gidan aljanna ma'ana alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya nemi izini an buɗe. su kuma sai a rika zuwa da su kungiya kungiya me babu wani iskali a ciki su kuma daga baya sai a zo da su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat wawu wawu alhalici wal halu futihat abwabuha alhalin an riga an buɗe kofar waye yaje yayi wannan shafa'ar aka buɗe? shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga babu wani iskali a tattare da ayar da hadisin wannan kuma yake maganar cewa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya la'anta kuma ga wani hadisi da ya zo ban kwana da sahabbai yake cewa duk wanda na yi masa wata wani kuskuren addu'a wato na canja wannan addu'ar zuwa rahama duk wanda ya mun wani abu to rubutun ne ba a yi wa rubutu wanda zai karantu da daɗi kuma hausar wani lokaci ban san hausar ina ba ce to abinda da yake so ya ce yaya za a yi da hadisan da annabi sallallahu ya la'anci wasu mutane yace kamar ya bada misali yace kamar khawarij annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su sannan kuma ga hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya a lokacin da yazo ban kwana yazo yazo barin duniya yayi wasiya cewa duk wanda yayi wa mummunar addu'a ya canza wannan zuwa rahama to na farko wannan hadisin da kawo ba haka yake ba hadisin yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa ayyuma rajulin minal muslimina la'antuhu aw sababtuhu أو جلدته أو آذيته فاجعله فاجعل, فاجعل ذلك له كفارة ورحمة أو ترواية فاجعل, فاجعل ذلك له زكاة وأجرا wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi alkawari tare da ubangiji na cewa duk mutumin da na la'ance shi ko na bace shi ko na cutar da shi ko na gaya masa wata bakar magana ko na masa wata mummunar addu'a to ya Allah ka sanya wannan addu'ar da na yi masa ko wannan bacin da na yi masa ko la'antar da na yi masa ya zama kafara gare shi ko kuma ya zama rahama ya zama lada gare shi ya zama tsarkakewa gare shi wannan shine abin da ba wai sai da yazo sai da ya abin da mutuwa ba sannan ya yi wannan wasiya ko ya ce ya canza ta a addu'a ce alkawari ne tsakaninsa da ubangijinsa dan yana cewa a cikin ruwa muslim Allahumma inni qad shaqartuka aw ah, ah, ah, ahittu ahittu ma'aka ahadan lan tukhlifanihi ya ubangiji na yi alkawari da kai alkawarin da ba za ka saba min ba to shine ya faɗi wannan maganar malamai abinda suke cewa duk wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wata magana mai zafi saboda ya yi fushi alhalin bai cancanci wannan maganar ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kansa hadisin Aisha wasu mutane biyu sun shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi wata magana da shi aisha ta ce ban san me suka ce masa ba kuma shi me yace ce musu sai na je yana faɗa musu magana baka yana la'antar su yana yana yana bacin su sai da suka fita sai nake cewa waɗannan ko ba su samu alkhairi dan wato idan kowa ya samu alkhairi wannan ba su waɗannan su ba su samu ba sai yake ta wani abu ne yace saboda maganar da ka gaya musu sai yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita ya Aisha amma alimti أني قد, قد اتخذت عند ربي أهدا أي المسلمين أي رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو آذيته أن يجعل ذلك له كفارة وأجرا yace baki sani bane nayi alkawari da ubangiji na cewa duk mutumin da duk musulmin da na gaya masa wata bakar magana ko na la'ance shi ubangiji ya ya musanya masa wannan da wata rahama ya musanya masa wannan da wani lada wannan kuma yana daga bangare ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa bangare ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda ubangiji ya ya sifanta shi da cewa shi harisun alaikum ma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to wannan wani bangare ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa amma wanda bai cancanci haka ba kamar kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta waɗannan suna nan tare da la'antar su sai sun tuba sun koma ga Allah sannan wannan la'antar ta bar su duk wani wanda ya cancanci la'antar wannan yana nan wannan hukuncin la'antar yana nan a kansa sai in ya tuba ya komo ga Allah ubangiji ya yafe masa abin da yake kai to ina ga dole mu hakura da tambayoyin haka na ga an bani tambayoyin da dan dama a insha Allah wanda mu amsa ba watakila gobe su samu samu shiga bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين نعم الله تعالى يتقبل الشيوى wato ɗori akan abin da ya gabata na hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatar da wahadaniya ta ubangiji da cewa shi kadai ne kuma shi kaɗai ne wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai ne wanda ya cancanta a tsantsanta bauta gare shi kuma da abubuwan da ya ambata na ni'imomi waɗanda suke a matsayin hujjojin da ya zana kan wannan gaba ubangiji yake cewa ilahukum ilahun wahid abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira waɗanda ba sa yin imani da lahira zukatansu masu musu ne masu jayayya ne wahum mustakbirun kuma su masu girman kai ne la jarama haƙiƙatan tabbas anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun lalle Allah yana sane da abin da suke boyewa da kuma abinda suke bayyanawa innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi baya san masu girman kai anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi alwahidul ahad alfardus samad shi kadai ne tilo kuma shi kadai ne wanda ake nufa da bukatu duk mai wata bukata gare shi yake komawa sannan ya ce fallazina la yu'minuna bil akhirati waɗanda ba sa yin imani da lahira ba su yarda cewa bayan mutuwa akwai wata rayuwa ba akwai hisabi akwai siradi akwai aljanna da wuta waɗannan qulubuhum munkira zukatansu masu musu ne wato suna inkarin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa na cewa la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan abun yana ba su mamaki aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un yanzu zai sanya abin bauta ya zama ɗaya. lalle wannan abin abin mamaki ne suna ga abu ne da basu taba jin an fade shi ba yau kuma wani ɗaya daga cikin su ya fito yana faɗar cewa la ilaha illallah wannan abin yana da mamaki saboda haka zukatansu suke inkarin wannan da suke so shine su ji an faɗi wani tare da Allah an ce Allah yana da waɗanda ake kamun kafa da su su ma a bauta musu za su kusantar da bawa zuwa ga Allah amma su ji an faɗi Allah shi kaɗai wa idza zukira Allah wahda ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun Allah ya ce idan aka ambaci Allah shi kaɗai sai ka ga waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba zukatansu sun cunkushe wato sun samu kunci ransu ya baci yaya za a ambaci Allah shi kadai wa idza zukira allazina min duni amma da zarar aka ambaci wani wanda bai kai Allah ba wani wanda yake kasa da shi idahum yastabshirun sai kaga suna walwala suna farin ciki fuskar su ta saki wannan yana nuna zuciyarsu a mace take zuciyarsu a mace take don haka zuciya ce matacciya tana buƙatar abin da zai raya ta tunda har take inkarin abin da ake faɗa na la ilaha illallah wanda ita ce kalmar da annabawan farko suka faɗa ita ce kuma kalmar da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa musu ba wani abu bane sabo da za su yi mamakin sa na'am sabo ne a gurin su saboda kalmar la ilaha illallah kalma ce da take rushe bautar duk wani wani abin da ake bauta ba Allah ba kasancewar su larabawa tsantsa suna gane larabci sun san inda wannan kalma ta sa gaba da zarar aka ce la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah sun san me ake nufi ana nufin dukkan wani abin da suke bautawa su kakkabe shi su aje shi guri guda su dawo su rike Allah shi kadai wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah wanda kowane balarabe a wannan lokacin yake fahimta shi yasa suka kiyarda suka kekasa kasa suka ce ba za su faɗa ba da a ce fadarsa ne da baki kawai babu wani aiki da take wa mai fadarta ba wani aikin da zai biyo baya bayan an fade ta to da ba zai hana su faɗa ba su ci gaba kuma da abin da suke yi kuma a ci gaba da damawa da su a zauna lafiya to sai dai sun fahimci cewa fadar tata daukan alkawura ne da dama dangane da ubangiji cewa ba za su bauta wa kowa sai shi ba ba za su ji tsoron komai da kowa sama da yadda suke jin tsoronsa ba ba za su so komai ko kowa ba sama da yadda suke san shi a gurin shi za su yi fata a gurin shi za su kama kafa komai na bukata shi yake musu su yadda cewa babu wani abin da yake bautar Allah ne da za su yi ma wani sannan babu wani wanda ya cancanci a yi masa da'a sakakkiya da'a mutlaka sai Allah ta'ala sun san cewa wannan kalma tana nuna su saduda su miƙa wuya su risina su ba da kansu ga Allah ta'ala saboda haka suka ce kai ba za su faɗi wannan ba yanzu in suka faɗa kenan babu wani wanda zai cancanci irin wannan sifa shi kadai shi kadai saboda haka suka ce ba za su faɗa ba shi yasa suka yi girman kai lokacin da Abu Talib ya zo mutuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo ya same shi da da Umayyah ibn Khalaf tare da shi da kuma al suna tsaye a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa gogaffansa qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah ka faɗi kalmar la ilaha illa allah ita wannan kalmar zan tsaya maka da ita a gaban ubangiji sai abu jahal da mugira sai suke ce masa umayyat ibn khalaf sai suke ce masa A an millati an millati abdul yanzu zaka zaka bar addinin abdul muttalib kenan wato sun fahimci cewa in ya faɗi wannan kalmar to yayi bara'a da addinin kakanninsa yayi bara'a da addinin iyayensa saboda haka sai suke ziga shi kada ya kuskure ya faɗa yanzu zai kyamar addinin babansa ƙarshe kalmar da ya faɗa huwa ala millati abdul muttalib ce ya shi yana nan kan addinin Abdul Muttalib wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi akwai wani amfani ko ceto da zaka yi wa amminka ganin cewa ya tsaya maka ya baka kariya shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace eh za a fito da shi a wato tsakiyar wuta ba can ƙasa ba sannan za a sa masa wasu takalma na wuta wanda kwakwalwarsa za su rika rababbaka da su wannan shine saukin da zai samu amma ba wai a sauwake masa a fitar da shi daga wuta ba a kai shi aljanna wannan shine abin da ya tabbata a cikin sahihaini a littattafai ingantattu guda biyu sayul bukhari da muslim me yasa ya ki fadar kalmar inda kawai fadar ta shikenan babu wani alkawurra da take lizumtawa ai da fada su ko kuma me yasa za su hana shi da kawai fadar ita ce a fada kawai da baki da ba dalilin zai sa su tsaya a kansa suna ziga shi kai ya fada to kaga wannan ya nuna cewa sun fahimci me kalmar take nufi abinda yanzu da dama daga cikin musulmi ba su gane ba kenan da dama daga cikin musulmi a yau ba su fahimci irin alkawuran da wannan kalma ta la ilaha illallah take nunawa ba na ɗayanta ubangiji a cikin sha'anin ibada gaba ɗaya kuma da jin cewa shi ake yi wa tsa'atul mutlaka dukkan wani abin da dukkan wani abin girmamawa da kake da shi bai halatta kai masa da'a ta gaba daya ba da'a sakakkiya ido rufe in ba Allah ba ba a yi ba wani da'a ido rufe sai abin da ya zo daga Allah wanda duk zai yi umarni da wani abin da ba da'ar ubangiji ba to ba a yi masa da'a a cikin abin da zai yi umarni da shi wanda ya saba wa da'ar Allah ba za a so wani ba sama da yadda ake san Allah ko daidai da yadda ake san Allah san Allah dole ya zama shine a koli shine sama da dama daga cikin musulmi a yau ba su da irin wannan shu'urin a tare da su sun yadda za su iya bin kowane ne idan har za su samu wata biyan bukatar su ta duniya ko da kuwa akan abin da ke saban Allah sun yadda za su iya yin kowace irin da'a ce idan har akwai biyan bukatar su ta rayuwar duniya sun yadda za su fifita soyayyar wani Allah akan soyayyar Allah idan har akwai wata buƙatar su ta duniya da za ta biya kaga babu shakka waɗannan ba su san kalmar da suke faɗa ba ba su san abin da suka zari abin da ya zargo musu wuya ba na kalmar la ilaha illallah ba su san cewa suna mata karantse ba shi yasa Allah ta'ala ya ce da mu waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba qulubuhum munkira zukatansu inkari suke yi ba su yadda da kalmar la ilaha illallah ba wahum mustakbirun kuma suna masu girman kai suna masu girman kai ga barin bautar Allah wannan shine girman kai na kodi na ƙarshe mutum ya ji cewa ya fi ƙarfin ya bauta wa Allah Allah na cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a hmm. yace a Isa almasihu alaihi salam ba zai yi kyamar ya zama bawan Allah ba haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ba za su yi kyamar su zama bayin Allah ba wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir wanda duk yayi kyamar bauta wa Allah ko yayi girman kai gabarin bautar Allah fa sayahshuruhum ilaihi jami'a Allah zai tattara su gaba ɗaya zuwa gare shi saboda haka babu girman kai da ya kai mutum ya ji cewa shi akwai wani abu na bautar Allah amma shi ya fi ƙarfinsa shi ba zai iya yi ba Allah ta'ala yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in an samu waɗanda suke girman kai game da roƙona game da ibada ta. Allah ta'ala sai ya kira roƙo nan ibada domin kamar yadda ma'aiki yace addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce to ko da addu'a din nan wanda bukatunka ne kake nema kai kake nema wa kanka wani abu ne kake nema a gurin Allah ba shi yake nema a gurin ka ba amma ka ji kai kafi karfin yi addu'ar sai dai ka ce yi maka ko ka tara mutane ka ce a sauke maka alqur'ani saboda bukatunka kai kuma ka ci gaba da harkokinka to koda wannan ce ubangiji yayi wato mumunan narko alkawarin narko ga waɗanda suke haka innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to babu babu girman kai da ya kai wanda zai yi girman kai game da bautar Allah ya ji cewa ga wani abu ibada ne amma shi ba zai yana ganin wannan sai dai wasu wanda ba shi ba waɗanda suke kaskantattu kamar yadda mutanen annabi nuhu suke cewa anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ma yi imani da kai alhalin waɗannan kaskantattu ne suke suke binka وما نرى وقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين suna cewa annabi nuhu? mu waɗannan da suke binka duk mun ga wasu ratattakun mutane ne wasu waɗanda ba kowa ba ya ayyuhan nasu mu ba za mu iya binka ba alhalin waɗannan su ne mabiyanka to kaga haka su ma kafaran ƙurayshawa ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya daga liwa liwa na la ilaha illallah tutan la ilaha illallah farko farkon waɗanda suka fara bin sa su ne waɗanda ba su da galihu ba su da gata ba su da nasaba ba ƴaƴan dangi ba a makka su suka fara bin sa irin su bilal irin su ammar da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya su suka fara bin sa irin su ibnu mas'ud mutumin ta'ifa ne ya shigo makka saboda baya da dangantaka da da qurayshawa saboda haka sai suke ganin yaya za su yi imani da shi alhalin waɗannan su ne suke bin sa shi yasa lokacin da aka tambaye Abu Sufyan Iraqal yake tambaye sa su wane ne suke bin suke bin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi yace ashrafun nasi am aradiluhum manyan gari ne suka yadda da da'awarsa ko kaskantattun ne sai ce a araziluhum sai ce waka faka zalika kanat atba'ul anbiya ce to haka da man mabiya annabawa suke da man su suke fara karbar da'awar shi yasa su su Abu Jahl su uh, Al-Mughira su uh, Umayyah ibn Khalaf da manya-manyan da Quraysh jima-jiman Quraysh nan suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya kori irin su bilal daga daga majalisarsa in yayi haka ne to za su yi imani da shi Allah ta'ala ya ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay fatatrudahum fatakuna min al jahilin fatakuna min al zalimin ubangiji yace kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke a gabanka suke bautawa Allah safe da yamma bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kuma dan Allah suka zo ba wani abu kake ba su ba ba wani abu suka gani tattare da kai ba ba mulkin ka suka gani ba ko mukamin ka Allah suke nema kada ka kuskura kai haka in kuma har ka kuskura ka kore su to zaka zama cikin azzalimai ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay hisabinka ba hisabun su ba agunka ba hisabun su ba hisabun ka ba agun su yake ba in kuma ka kore su to zaka zamo daga cikin azzalimai shi yasa Allah ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin ce haka nan muka fitini shasun shi da sashi wato waɗannan talakawan sai ya zama na sun fitini waɗancan masu kuɗin waɗancan masu wadatar waɗancan masu mulkin waɗancan masu ikon masu nasaba masu dangantaka li yaqulu dan su rika cewa haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su suka fi su suka fi mu baiwa su ne suke da hankalin da za su gane cewa mutumin nan abin da ya zo da shi gaskiya ne mu ba za mu gane ba to haka duk annabawa suka rika samun irin wannan kalubale annabi shu'aib Allah yana cewa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala kunna karihi wato ko dai ka kore su abin nan ko ku bar addinin da kuke ko mu kore ku da kai da waɗanda suka yi imani da kai saboda girman kai suna ganin cewa waɗannan yaya za a yi waɗannan a ce su ne za su bi annabawa ba su ba saboda ka girman kai yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum ya karɓi gaskiya shi yasa lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da kwarkwatan kwacin kwayar zarra na girman kai ba zai shiga ba zai shiga aljanna ba wani mutum kyakkyawan mutum da kayansa masu kyau kuma yana son shiga mai kyau wato irin mutanen nan masu son kwalisa su shiga mai kyau ya ce ya rasulallahi ni dai kaga yadda nake Allah ya bani kyau kuma ina so in ganni tsaffan kullum ya ce ya rasulallahi mutum yana so ya ga takalmansa masu kyau kayansa masu kyau a za ta min alkibar wannan ma girman kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya da kuma wulakanta mutane wannan shine girman kai ba wai kai kwalliya ba ba kai shiga mai kyau ba ko ka shiga gida mai kyau ko mota mai kyau ko ya zama kana da sutura mai kyau ba wai wannan shine girman kai ba a'a abinda ake cewa girman kai batarul haqqi a ce ga gaskiya amma mutum ya daga kai yayi watsi da gaskiyar wa gamtun nas ya rika yi wa mutanen kallon bi'ahu yana musu kallo ƙasa ƙasa to babu shakka wannan koda yafi kowa talauci a duniya mai girman kai ne saboda haka shi girman kai ba wai sai mai wadata ko mai mulki ko mai wani matsayi yake girman kai ba a'a talaka ma Allah na iya jarrabarsa da wannan girman kan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waɗansu mutane wanda yace ba za su shiga aljanna ba a cikin su yace wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai wato shi ba sababin da zai sa ya girman kan amma kuma yana yi yau da a ce yana da wani abin da zai sa shi girman kan a ce ga dalilin da ya sa shi girman kai amma shi babu ya kamata shi ya sassauto da kansa dan ma ya samu masu taimaka masa to amma duk da haka sai ya zama mai girman kai wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ba za su shiga aljanna ba don haka duk wanda yake da girman kai to yana da matsala babba sun ce dukkan wani saban Allah ana iya yin shi a ɓoye amma ban da girman kai saban Allah ne amma shi ba zai yiwu a boye ba kuma masu girman kai su sani farkon wanda ya fara girman kai shine iblis shi ya fara girman kai illa iblis aba wastakbara wa kana saboda haka shine saban Allah na farko da abinda aka fara saba Allah da shi girman kai shine sabo da aka fara yi wa Allah aka fara yi wa Allah sabo da shi a duniya me yasa saboda yana ganin shi yafi annabi adam ya fi shi matsayi ma mana'aka an da iz amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni da wuta kai ni shi da yunku kai shi saboda haka na fi shi kaga yadda ya kiyasin ya ainihin ya kawo wato wani abu na hankalinsa dan ya mayar da umarnin Allah umarnin Allah Allah ne yake cewa ai sujjada amma kuma shi yana aiki da hankalinsa dan ya rushe nassi to shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa shi kadai ne duk mala'iku suka yi shi kadai ne ya kiya shi ma kuma girman kai ne wastakbara wa kana min shi kaga wannan shine babban wato babban abin da aka aka saba wa Allah da shi ka duba fir'auna daga cikin irin tuhunce tuhuncen da Allah ya sai masa alqur'ani akwai tuhumar girman kai inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala shi'a wa inna fir'auna la'alim fil ardi wato fir'auna mai jin isa ne a doran kasa mai jin ya isa ne yana nuna cewa yaya zai yi yaya za a yi yanzu annabi Musa wanda a nan garin aka haife shi ya san shi ya san gidansu ba kowa ba ne a ce shi zai zo ya raba shi da abin da yake ji na milki yayye kuwa a cikin mutanensa yana nuna musu irin abin da Allah ya bashi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi yace ku duba alaysa li mulku misr Milkin misra ba nawa bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti aduba a ga yadda gidana duk koramu ne suka zagaye shi suke gudu karkashin sa afala tumsiruna wai ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa shin ni nafi ni ne fi alheri fi daukaka ko ko wannan wulakantaccen wanda ko magana bai iya ba Allah ce fastakhaffa qaumahu fa'ata'u sai a wasa da hankalinsu shikenan sai suka bi shi saboda haka fir'auna ya kasance daga cikin tuhunce-tuhuncen da aka yi masa akwai girman kai da shi da duk ɗan fadarsa duk ya koya musu girman kai Allah ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين كدوب سوءكم الله تعالى يجيروس ce da ƙaruna da fir'auna da hamana musa annabi musa ya zo musu da gaskiya ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka shiga girman kai a doran ƙasa Allah ce ma kanu sabiqin ba za su iya kubuce mana ba ba za su tsere mana ba ka duba qarun lokacin da mutanansa suka zo suka same shi Allah ta'ala ya bashi wadatar dukiya Allah ne ya bashi wa atainahu Allah ce mu muka bashi ba shi ba wa kansa ba min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa makullan dukiyar da Allah taskokin dukiyar da Allah ya bashi kacci da kyar suke iya daukan makullan is qala lahu qawmuhu inna Allah la yuhibbul farih mutanansa suka zo suka ce masa ka daina fariya kana nuna kana alfahari na girman kai Allah baya son masu fariya wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya wato ka ce abinda Allah ya baka ka more amma kuma ka ka rika wato yin wato zuba wasu wani wani jarin kuma a asusun lahira wala tabghi al-fasada fil ard wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka suke tuna masa cewa da baya da shi Allah ya bashi to shi ma ya taimaka ma wasu wala tabghi al da fil ard ne mu barna a bayan kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya san mabarnata da ya tashi ba su jawabi kala inna ma utitu ala ilmin indi cewa daman na san Allah zai bani wannan wato kokarinsa ne zarangwanarsa ce kwakwalwarsa ce kwarewarsa ce kujuba kujubarsa ce ta sa ya samu saboda haka a kyale shi yayi abinda haka Allah ya ta gaya mana abin da ya fa kharaja ala qaumi fi zinatihi har da waɗanda suka rudu alƙarshe Allah ce fa safna bihi wa bidarihi al ƙarshe Allah ya kifar da shi da gidansa gaba daya to babu abin da ya kai girman kai matsala a rayuwar bawa shi yasa a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai nuna wa masu girman kai ƙarshen su النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا شو يحشر المستك يحشر المتكب والمستكبرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال الذر زاء تاشي زاء تاشي ما سجر من كيرا نقوب قيامك أما يرجسو كمر كمر تلولوا في سورة الرجال هكذا أما يرجسو يغشاهم الناس متعلينا بيتكنسو a nan suna nuna wa mutane sun fi kowa faɗin ƙirji suna ɗaga kai to ranar gobe kiyama sai ya zama aljaza'u min jinsil amal sai kuma Allah ya ƙasƙantar da su ya yi ƙasa da su sai sun koma kamar tururuwa a wannan dandazan jama'a. a ce ya aluhumun nas ko tafshahumu sigarun nas ƙananan mutane ma danne su suke yi tunda sun zama tururuwa kaga babu wani babu duk yadda mutum ya kai ga kankanta yana sama da su yusaquna ila sijnin fi jahannama yuqalu lahu bulas za a ja su a kai su wani kurkuku a jahannama ana kiran kurkukun bulas wato kamar kalmar ta kusa kama da police station bulas eh, amma ba police station ta lahira yace yusqawna min tinatil khabal min usarati ahli an-nar za a rika shayar da su za a rika shayar da su wato gulandan yan wuta a nan suna wulakanta mutane a can kuma ga abin da zai zama shine ci masu ashe babu babu babu matsala wato babu cutar da ta kai cutar girman kai kuma in har akwai girman kai to akwai wulakanta mutane in har akwai girman kai to akwai ainihin take gaskiya duk waɗanda ake tafafatawa da su akan su karɓi gaskiya wasu girman kan ne yake hana su ba wai ba su fahimci abin da ake gaya musu gaskiya ba ne a'a ba za su iya barin abin da suke kai ba domin in sun bar abin da suke kai sun yarda kenan da ba akan gaskiya suke ba yanzu ne kenan suka gane gaskiya to ba za su yarda su bi ba ko kuma a'a kenan yanzu in mun yarda abu kaza kuskure ne kenan iyayenmu da suka mutu suna yi kenan su yaya da matsayinsu kenan kai ba za mu yadda ba to wannan duk girman kai ne yake haifar da wannan Allah ta'ala ya ce la jarama tabbas inna Allah la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tabbas Allah ya san abin da suke boyewa ya kuma san abin da suke bayyanawa innahu la innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi baya san masu girman kai wata rana alhassan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu ya fito sai ga wasu miskinai suna zaune suna cin abinci sai suka yi masa tayi sai ya zauna aka ci abincin tare da su bayan an gama ya ce to bayan ya zauna yana zama ya fara ci sai ya ce to innahu la yuhibbul mustakbirin Allah ba ya san mai masu girman kai don haka zan ci abincin da ku bai ji cewa shi sharifi bane jikan manzon Allah ne bai cewa ga matsayin da yake da shi ba shi jikan khalifa ne daga cikin alkhulafa eh, dan ne daga daga wato ne na khalifa daga cikin khulafa'ur rashidin bai ji wannan matsayin ba sai ya zauna tare da talakawa aka ci abinci yace to innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya san masu girman kai ni ma ina gayyatar ku tunda nayi muku arama wa kura aliyatta ni a zo a je gidana a ci abinci haka kuma ya gayyaci wannan tawaga aka je aka ci abinci a gidansa to haka haka haka suka koya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam? babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama tawalu ta kai idan an shigo majalisin sama wani lokaci ba ko yazo sai ya kasa tantancewa ina ina yake a karan farko sai ya kasa ganewa domin zai ga wani gashi can asadrul majlis shine ya karbi ragamar majalisar amma kuma ba shine manzon Allah din ba sai ya tambaya ayyukum rasulullah wai cikinku ina manzan Allah din yake qimmatun fit tawadu amma duk da haka kuma Allah ya zuba masa haiba yana da kurjini domin duk wanda yayi tawazu dan Allah sai Allah ya dauka shi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah hmm. man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda duk ya kaskantar da kansa ya yi tawalu'u dan Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi malamai suka ce to kada ka yi tawalu'u dan a ɗaukaka ka ba dan Allah ka yi ba kenan cewa ka man tawaza lillahi ba man tawaza liyarfa'ahu Allah ba kakka ce to a'a ga lakanin samun ɗaukaka a yi dan Allah in ka yi dan Allah ba wai don neman ɗaukaka ba sai shi kuma Allah ya ɗaukaka ka to duk da wannan tawadu'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yanzu a ansa tambayoyi mun ansa tambayar a cikin ansa tambayoyi mun faɗi hadisin Anas annabi ya an yi iqama wani yazo ya jashi yana yana da wasu ya koma da shi bayan masallaci suka dade haka zai zo wucewa wata tsohuwa ta jashi gefe ce ga ga bukatunta ga matsalolinta annabi ya tsaya saurare ta amma duk da haka kuma Allah ya sanya masa kwaljini yana da kwaljini da zarar aka ce ya ce ya ce a zo min da waɗancan to yanzu jikinsu zai shiga ɓari, sai su fara karkarwa jikinsu ya fara ramakarkata za a zo za a zo da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wanda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama haibar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta kama shi sai ya shiga ɓari. annabi ya ce hawwin ala nafsika inni bashar inni inni min imra'atin ta inni min imra'atin ta'kulu qadid ka sauƙaƙa wa kanka ni ɗan wata mace ce da take cin take cin eh, ainihin kilishi wato ba wani bane wanda har zaka tsorata ka firgita kawai mutanen nan guda biyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yazo yana yana sallar asuba su kuma suna gefe guda a zaune ba su shigo an yi sallah da su ba bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kirawo su waɗancan faji'a bihima tarta'idu fara'isuhuma aka zo da su jikinsa yana rawa yana suna makyarkata to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga tawalu'u ga kuma haiba ubangiji ya bashi don haka duk wanda zai yi girman kai to Allah zai kaskanta shi kuma Allah ta'ala ba zai nuna masa hanya ba kuma Allah baya san shi ai babu uquba kamar ka shiga karkashin waɗanda Allah ya ce baya san ka innahu la yuhibbul mustakbirina lalle shi Allah baya san masu girman kai ashe girman kai ba karamar cuta ba ce Allah ya kiyashe mu wa idza qila lahu wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون idza qila lahum madha anzala rabbukum Allah yace idan aka ce da su me ku ya saukar a asatirul awwalin sai su ce tatsuniyoyin mutanen farko liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama domin su ɗauki laifuffukan su cikakku ranar gobe kiyama hmm. wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm da kuma laifuffukan waɗanda suke batarwa ba bisa ilimi ba ala a ma yazurun ku saurara lalle abinda suke ɗauka ɗinnan na laifi yayi muni haka ubangiji yake ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tare da waɗannan jimajiman ƙwarai shawa a makka yayin da suke ta ƙoƙarin yadda za su bice hasken annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bayyana su ga cewa musulunci bai samu karɓuwa ba a cikin sauran ƙabilu da sauran al'ummomi da suke zuwa makka kullum ƙoƙari suke su ba da mummunan hoto na abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na gaskiya kullum ƙoƙari suke su faɗi kausar kalma ko mummunan kalma su ainihin aibata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya da wannan kalmar su ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tatsuniya ne ko su ce bokanci ne ko sihiri ne ko waka ce ko su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai tabin hankali ne haka suka yi ta kokarin yadda za su ga cewa sun bata sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun bata abin da yazo da shi na gaskiya wannan shine abin da Allah ta'ala yake gaya mana a cikin waɗannan ayoyin da za mu karanta gobe insha Allah tare da bayanin su abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى wa وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما شاء الله الله ساكا ومالا الهيري cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura garin da ba wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state Najeriya ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum wa rahmatullah